بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون وضرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنزل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai shine ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na juma'a wanda yau goma sha hudu ga watan Ramadan hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1446 wanda kuma ya dace da 14 ga watan uku miladiya 2025 muna cikin sura ta 51 suratul zariyat wanda gashi yau mun tashi aya ta 20 daidai akwai aya ta 15 ayoyi guda biyar a jere wanda ba mu karanta abinda mai tafsiri ya rubuta ba ya ce innal muttaqina fi jannatin tabbas masu bin Allah da takawa suna cin aljannatai yace basatin sune gonaki wa uyun da kuma idanuwar ruwa ta jarifiha wanda suke gudana a ciki akhirina yace halun min ad-damiri fi khabar inna aka ce innal muttaqina shi inna al muttaqina shine ismu inna fi jannatin wa uyun shine khabar to akwai zamiri wanda yake a ciki boye to shine ke cewa shi wannan akhidina hal ne na wancan zamiri shine suna masu karban ma atahum shine atahum rabbuhum abinda ubangijin su ya ba su min thawabi na daga lada innahum kanu qabla zalik saboda su sun kasance kafin haka ai dukhulihimul janna kafin shigar su cikin aljanna sun zama muhsinin masu kyautatawa fid duniya a duniya daga cikin alamomin kyautatawar su kanu qalilan minan layli ma yahja'un sun kasance kadan ne suke runtsawa a cikin dare shine ya namo da kadan suke yin bacci sai mai tafsiri yace wa ma za'ida kenan da aka ce ma ya hajja'un ita ma din an ƙara ta da ta'kidi liqilla domin karfafa wato karancin ma'ana karancin lokacin da suke bacci sai ce wa ya hajja'un khabaru kana shi ya hajja'un shine khabar na kana kanu wannan wawun shine ismu kana to shi kuma ya hajja'un shine khabar wa qalilan shi kuma qalilan zarf wato zarf zaman ne ayyana muna fi zamanin yasirin suna yin bacci lokaci sassauka minan laili na dare wa yusalluna aktharahu kuma su sallaci mafi yawan dare sai ce huwa tafsirun lil ihsan shine fassara ta wannan kyautatawa qultu mai tafsiri yake cewa sai na ce wa man aqama khamsa salawat wanda ya tsayar da salloli biyar fil masjidi a cikin masallaci ma'al jama'a tare da jama'a ma'ana ya san da jami'i kulla yaumin a kullum fahuwal musin to wannan mai kyautatawa ne wa qalilan min al-layli ma haja ma ya haja kuma ya zama kadan yi bacci kenan a dare wa bil ashari kuma ƙarshen dare hum yastaghfirun su suna neman gafara ya kuluna suna cewa Allahumma ghafir lana ya Allah ka gafarta mana wa fi amwalihim a cikin dukiyoyinsu haƙƙun lissa'ili akwai wani haƙƙi na mai tambaya wal mahrum da kuma wanda aka haramta masa tambaye ko kuma samun abin duniya sai ce al mutaaffif shine wanda ya kame alladhi la yasalu wanda baya roko da ta'affufihi domin kamewarsa to ayoyin mu na yau Allah subhanahu wataala sai ya ce wa fil ardi ayatun a cikin ƙasa akwai wa'insu ayoyi lilmukinin ga masu sakankancewa wafi an fusikun da ma a cikin kawunanku akwai ayoyi a falatu busirun shi yanzu ku ba kwa gani gani irin na lura wafi sama irzikukun kuma a sama arzikinku yake wa matu adun da abin da ake muku alkawari hawa rabbis sama'i wal ardi Allah ce ina rantsuwa da ubangijin sammai da ƙasai innahu tabbas shi la haqqun dahir ne mithla ma annakum taftikun kaman yanda kuka san kuna furta magana to wannan aya ta biyar mun dan fara bayani akan ta jiya lokaci yayi mana halin sa yan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da abubuwa na ban mamaki wanda suke nuna ƙwarewar Allah subhanahu wa ta'ala da cikakken iliminsa da kuma cikakken ƙudurarsa, amma wanda ba shi da cikakken hankali bai fahimta wannan abubuwan kuma baya la'akari da su. Yanzu a dunkule, mu ce idan ka kalli duk wani aiki wanda Allah ne yake yinsa. to babu abin da ya taba zama tsohon yayi babu shi in dai aiki ne wanda Allah shi yayi zancen a ce tsohon yayi ne wannan ma bai taso ba me yasa saboda kwarewa ta ilimin Allah subhanahu wataala kai ko ni duk wani aikin da zamu yi to bayan shekara biyu ko uku mu da kanmu sai mun ga cewa ya kamata a gyara kaza ya kamata a ci yadda kaza gaba ya kamata a canza kaza duk abin da zai kai shekara biyar musamman yanzu da Allah ya kawo ƙwarewa sai an ga wannan abun yana nema zama tsohon yayi amma tun da Allah ya soma halitta ya zuwa yau to babu wani abin da ya taba zama tsohon yayi kuma babu lokacin da zai zama tsohon yayi Allah da yake wa fil ardi ayatun a cikin ƙasa akwai waɗansu ayoyi, kun ga a nan sai aka kawo abin da sigan na kira ma'ana waɗansu irin ayoyi na ban mamaki. Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan ayar bai yi bayanin ayoyin ba, tare da cewa Allah subhanahu wata'ala ya ambaci irin waɗannan misalai a waɗansu ayoyin, kamar yadda na ambata mana a jiya. ita kankin kanta ƙasar wadda muke takawa to tana ɗauke da abubuwa na ban mamaki sannan abubuwan da Allah ya samar a kanta su ma suna ɗauke da abubuwa na ban mamaki sannan canje-canjen da Allah yake kawowa a kanta su ma suna ɗauke da abubuwa na ban mamaki idan muka duba ita ƙasar kankin kanta a wata aya a cikin suratul ra'ad Allah ya ce, Wafil arzi, ƙiƙa'un muta jawiratun, wa jannatun min a'nabin, wa zar'in, wa nakhilin, sinwanin wa ghairi sinwan, tusqa bima'in wahid, wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, inna fi zalika la'ayatin liqaumin yaqilun. Ko a wata riwaya ko wata ƙira'a wafin arziki tsawon mita jawuratun wa jannatu min anabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan yusqa bima'in wahid wa yufaddilu ba'daha ala ba'dhin fil ukul Allah subhanahu wata'ala yake faɗa mana abubuwan da yau in kana sha'awa yanzu ma zaka je kaga wannan abin ya ce wafin ardi a cikin ƙasa ƙiɓa'un mutajawiratun akwai waɗansu yankuna wanda suke makotaka da juna ƙasa ce ɗaya sai kaga wannan yankin ya bambanta da wannan yankin wannan bangaren ya bambanta da wannan bangaren can yashi ne nan turbaya ce nan fako ne kuma duk a lokaci ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya samar da su kuma kowanne akwai amfaninsa a wajen ɗan adam ya sani ko bai sani ba sannan sai ke cewa wajannatun da kuma gonaki da kuma lambuna da kuma wurare na noma wanda ga sunan min anabin min nakhili wa wajanatun min anabin wa zar'in in muka ce zar'in ya zama tafi akan min anabin in kuma muka ce wa zar'un ya zama atafi akan jannatun da aka ambata to Allah subhanahu wataala yake cewa da gonaki wanda suke nadabinai da kuma abubuwa na tsaba wanda ake casa su a samu tsaba kaman gero dawa alkama shinkafa wani khil da kuma dabinai bishiyoyinsu ga sunan dabinai da abubuwan shukan nan ko yanzu ka fita ba da nisa ba za ka ga bishiyoyin dabinai da Allah ke ba da labari wani khilin sinwani wa gairi sinwani wasu sun yi kama da juna wasu ba su yi kama da juna ba kuma Allah ce tusqa bima'in wahid ana shayar da su da ruwa guda ɗaya amma kuma wa nufaddilu ko wa yufaddilu Allah subhanahu wataala yana fifita ba'daha sashen su ala ba'din akan sashe fil ukul a wajen dandano ƙasa ɗaya ce ruwa ɗaya da tafirin na ƙasan ne ko na ruwan komai sai ya zamo mai zaki ko kuma ya zamo mai ɗaci ko ya zamo mai bauri ko ya zamo mai hamami ko abin da ya kama da haka to amma ga gindin wannan ga na wannan a haɗe wannan zaƙi wannan ɗaci ba abin da za ka yi wa gauta ka ce ko ka ce abin nan gauta ka ce ya yi zaƙi akwai da za a yi ka ce gauta ya zaƙi ko da ruwan suga za ka dunga ba shi to dai gauta ɗaci gare shi babu yadda ka iya to sannan babu yadda za a yi ka zo ka ce wannan raken bari ka zo ka samu wani ruwa na wani abu mai ɗaci kai ta ba shi saboda ya zama rake mai ɗaci ba zai yiwu ba yadda dai rake zai yi zaki haka na ainihin zai yi zaki to wannan ayar tana nuna mana irin yanda ita kanta kasar yankunan ta daban-daban ne yankunan ta ba iri ɗaya bane akwai yankin da duk yadda kai ba zai taba karɓar shuka ba duk abin da ka shuka konewa zai sannan akwai yankunan da Allah ya keɓe da nau'in tsirrai iri kaza idan ka shuka tsirrai iri kaza ba za su yi ba akwai kuma yankunan da Allah ya musu baiwa duk abin da ka shuka zai yi da kasance mai tafirin to abu zai kasance bai daya kaga anan wa fil ardi ayatun a cikin kasa akwai dalilan kudurar Allah subhanahu wataala to sannan ka kalli duwatsu da Allah subhanahu wataala ya saka a ban kasa dutse daya zaka ga karkashin sa akwai barame sunadarai sun fi kala goma dutse ɗaya ne amma abubuwa kaloli wanda Allah ya samar kuma duk don amfaninmu kuma kowanne duniyar ilimi ta nuna kuɗi ne Allah shi kaɗai ya san abin da ya ɓoye ƙarƙashin duwatsu kuma duk saboda mu Allah subhanahu wataala yi wannan sannan duwatsun nan Allah bai yi su iri ɗaya ba akwai dutse wanda zaka ga Allah ya masa wa'insu zane-zane na ban sha'awa wa minal jibali judadun baydun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud a jikin duwatsu zaka ga waɗansu fararen duwatsu ko kuma Allah ya musu wani farin zane wasu kuma jajayen zane wasu kuma ka gansu baka kirkirin akwai wani daga cikin ƴan uwa manyan malamai masu bincike Abdul Da'im na san da yawa suna ganin sa yadda yake wato tahlilin abun mamakin da Qur'ani yake dauke da su yake cewa kun ga lokacin da aka sauke wannan wahayi yankin larabawa kakaf babu wani dutse wanda Allah ya ambata mai wannan sifar to amma yanzu wannan duwatsun ga sunan bargaja a ƙasar China dutse ne wanda zaka Allah ya zubo masa waɗansu zane ga sunan sun jero ga bakin zane ga jan zane ga farin zane kuma bakin wani baki baki wani kuma baki irin irin yadda alkur'ani ya sifanta to kaga wannan me zai nuna mana alkur'ani littafi ne na duniya gabaki daya wanda inda aka sauke shi babu wannan duwatsun amma ga su kuma Allah ya samar da su a wani yankin to kuma zaka samu wayansu duwatsun suna aman wuta dutse da zaka cewa yana aman wuta duk abin da zan sai ta kone shi wayansu duwatsun Allah sai ya basu duwatsu ne haka ba su da wani sinadari mai ƙarfi tare da su ma'ana dutse ne ga magarin dutse wasu kuma duwatsun Allah sai ya samar da wani abu yadda ka san mayan ƙarfi yadda ka san magana ɗaya su haka Allah ya samar da shi akan wannan duwatsu ka tambayi wanda suke hawan jiragen sama suna zuwa ƙasashe akwai yankin da idan jirgi zai ratso wallahi yadda ka san zai kakkarye ya faɗo kaga ana jiddiga jirgi ana girgiza shi kuma waɗannan duwatsu ne da Allah ya sa masu wani irin abu mai tafirin gaske da tabbatar yanzu idan ka hawo jirgi daga Madina zuwa Lebanon ko kuma daga Lebanon zuwa Jidda to zaka samu irin wannan yanayin wato zaka ga cewa ana ta girgiza ka akwai lokacin da muka tawata da wani ɗaya daga cikin fitattun malamai to an gama cin abinci na ɗan meka masa abin sakace sai ya dan nuna min hannu haka a bari to sai da aka wuce lafiya ce ai malam lokacin da muka wuto wajen nan ni kadai na san yadda nake ji yace dama akwai wasu abokanai na sun rasu tsawon shekaru to muna madina sai ne mafarki da daya bayan kwana biyu ne mafarki da daya to da jirgin nan ya soma wannan sai sai to ko haduwa za a yi ma'ana shi ma zai yi almuhim dai akwai wurin da yadda ka san mota na gargada akan kasa to wallahi haka wannan yanayin yake idan kana cikin jirgin sama to kaga wannan yankuna ne Allah ya samar na ban mamaki a cikin kasa sannan banda kuma yanayin kalolin tsirrai da bishiyoyi da Allah subhanahu wataala ya samar kuma duka kasa ce guda daya kuma kowanne yankin akwai wani tafiri da Allah ya saka mai amfanar da mutanen wannan yankin kun san daga cikin ni'ima da Allah ya mana wacce ba mu sani ba yanayin kasar da yanayin duwatsun da yanayin bishiyoyin to sun yi macin da kowane bangare da al'ummar wannan wurin shi ya sanya mafi yawa al'ummar yanki sun fi samun magani mai amfani a cikin bishiyoyin yankin da Allah ya yi su haka Allah subhanahu wataala yi wannan tsarin shi yasa akwai bishiyoyin da kwata-kwata babu su a wani yankin sai dai wani yankin Allah ya samar da su yanzu akwai da yawa bishiyoyi na yankin Afirka babu su a Asiya akwai wanda suke a Asiya babu su a Afirka akwai wanda suke Turai ko America babu su a wannan yankunan saboda kowanne Allah ya tanada domin amfanin wannan yankunan to saboda haka shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa fil ardi ayatun a cikin ƙasa akwai ayoyi da suke nuna ƙudurar Allah malamai suka ce a nan abu da ya kamata mu kalla abu uku mu kalli wato ƙwarewar Allah da iliminsa da kuma hikimarsa na yadda ya samar da wannan abubuwan sannan abu na biyu mu kalli kuma jin kai da Allah ya yi mana ya saka a cikin waɗannan abubuwan da muke rayuwa da su to wannan ya kamata mu dinga kallon irin wannan abubuwa muna ɗauka izina nawa ne mutum zai ga wannan abubuwan yau da kullum wani manomi ne wani dan farauta ne wani kaza ne ma'ana yana da ta'amuli da jeji yana da ta'amuli da yankuna na kasashe amma wallahi bai taba la'akari da irin waɗannan abubuwan ba wata kasar kaga ruwan zartsi za a samu a cikin ta wata kasar a samu ruwan dadi wani kuma tsakatsakiya wata kuma a samu kowanne daga ciki idan an haka can a samu ruwan dadi a haka can a samu ruwan zartsi kuma duka dai ƙasa ce Allah subhanahu wataala yasa ake samun wannan daga cikin ta to sai yake cewa wa fi anfusikum sannan a cikin kankin kawunanku wato ku duba wata balaga ta alqur'ani aka ce wa fil ardi ayatun to amma mu da aka tashi bayani akan mu kawai sai aka ce wa fi anfusikum ba ce ayatun ba malamai suka ce wala Allah mu ba mu da bukatar ma sai an ce mu ayoyin Allah ne kuma akwai ayoyin Allah tare da mu in kai mai hankali ne baka da bukatar sai an yi maka wannan bayanin in ma baka dauki darasi a cikin sauran halittun Allah ba to kai ka dauka a kankin kanka na farko ka kalli yadda Allah ya samar da kai tun kana digon mani ka zamo jini ka zamo tsoka ka zamo halitta Allah ya kawo ka duniya kana dan labubunka a kwana a tashi aka koya maka kwanciya aka aka koya maka zama aka koya maka rarrafe aka koya maka tafiya ka zama maji karfi kana jin kowa zaka iya takawa da shi ana nan kai din ne dai a kwana a tashi sai kaga cewa wani wuri da baka ga gashi yana fitowa bai zai yana fitowa dan haɓaka in ka shafa sumul to amma yanzu gashi ya fito haɓaka ka duba ka ga bakin gashi yana sheki kana ta ainihin murmushi a kwana a can sai ka ga farare ɗaya biyu sun fara ratsuwa wani mara haƙuri ya tsige su wai shi kada ya tsufa to kuma irin ku aka fi so dama kun fi shiga irin wannan ainihin damuwa ka san wani abin da ya sama baya barin gemu sa wai kada a ce ya tsufa to shi kenan je kakkaita askewar amma dai sai ka ga cewa da ka asko baki yanzu fari za ka asko kuma duk dabarar ka dai wannan bakin ya riga ya tafi saboda haka sai ka ganka cewa kai maji karfi da za ka iya kama ka za ka daga yanzu sai an kama ba nan gaba sai dai ka ce ku dauki kaza kai ba ka san ba za ka iya ba da can kana tafiya da kafa biyu ka koma da kafa uku sanda ita ce ta uku a zauna da dabara a tashi da kyar a tafi a tafi wannan faga wanda Allah ya watsawar rayuwar wani ma ba zai ga wannan din ba to wannan ana maganan ginin jiki sannan wannan dogo wannan gajere wannan siriri wannan mai kiba wannan fari wannan baki wannan wankan tarwada haka dai haka ne ko ba haka ba to wannan launi na waje kenan sannan kuma halayya ta babbanta, ‘ya'yan da ka haifa, wane da haƙuri, wane ba haƙuri, wane da kyakkyawan hali, wane halinsa ba kyau, kuma ba asibitin da za ka je a canza masa hali, ba yadda ka iya. Haka ka gan shi ba kai ka zaɓo ka haifi wannan ɗan ba, Allah ya ce shi za ka haifa, kun ba ka da canji ka sai a mai da shi a canzo maka wani, haka za ku rayu dole ko ka so ko baka so ba. sannan abin da yake jikin ɗan adam kuma na dangin halittu yadda aka yi kowace gaba a kan kowace ƙatada babban tabi'i Allah ya jin ƙai a gare shi ya ce wato ɗan adam idan ya kalli yadda Allah ya gina gabansa da yadda ya sanya wato kowace gaba ta dace da ‘yan'uwarta kuma Allah ya sa abubuwa masu laushi a cikin gaban nan ka zauna ka tashi ka tsuguna ka lauya hannunka ka lauya kafarka lafiya kalau yace to kai da ganin Allah yayi ka haka wato don ka je ka bauta ta ba Allah don kai ruku'u kai sujuda kai dukkan wani dangi na ibada da Allah subhanahu wataala ya halice ka saboda shi sannan ka kalli abin da kake ci baki shine zaka zuba komai a ciki da ruwa da abin da ba ruwa ba da mai tauri da mai laushi duk baki yake karba to amma a wajen fita kuma hanyoyin fitar biyu ne wani wuri ya fitar da ruwa wani wuri ya fitar da abin da ba ruwa ba kuma yanzu da za ka zo a ce nono za ka dinga sha nono kaga dai nono ruwa ne shi za ka yi ta sha to sai ka yi tsuguno kuma sai ka yi bawali wani abu da yake jikin nonon dole sai ya zamo shine abin da za ka yi tsugunansa kuma ka duba hikimar da Allah ya maka wurin da kake bawalin nan Allah bai bar shi a buɗe ba inda ba matsala ka samu ba yanzu dan Allah Allah kiyaye a ce an jarrabe mu da ruwa ya so mata ruwa kawai waje zai mu ba walwala amma Allah sai yi maka wata makara wadda zai kare wannan sai lokacin da ka so wannan ruwan ya fito kai da kanka sannan ya fito wannan kadai ya isa godiya to ba ma wannan ba ka so ya fito din kuma ya fito don Allah akwai mai wanda ta wuce wannan har yanzu irin yadda za ka ji bawali ya kama kamar ka ta tamke a ce kuma ba zai fita ba ina za ka sa kanka in duk kudin jihar nan naka ne wallahi za ka bayar don ka samu kai tsibolo ka yi bawalin ya fita ka samu sa'ada to nawa ka taba ba Allah ladan ka yi fitsari ya fito lafiya yanzu wannan ashe ko shi wannan ba zan bi Allah saboda shi ba subhanahu wata'ala to sannan Allah subhanahu wata'ala kuma a yadda yawomin nan yayi wani mai dogon kwana wani mai matsakaicin kwana wani mai gajeren kwana mace ɗaya za ta haifi ‘ya'ya wani tun yana jinjiri ya rasu wani ya je saurayi wani ya je babban mutum wani ma sai ya yi shekaru masu yawan gaske kuma duk mace ɗaya ta haife su inda tafirin na uwan ne ko uban to sai su zamo kai ɗaya ta fuskar shekaru ba wanda zai riga wani mutuwa ba kuma wanda zai zamo mai arziki wani ya zamo ainihin talaka kai za ka haifi ɗa ya zo ya arziki ya ninka ka ya ninninka ka ta fuskar arziki kila kai ɗan kasuwa ne local shi yanzu ɗan kasuwa international kai kila har yanzu baka da babban waya baka ma iya sarrafa ta ba shi kuma wayarsa irin international waya kuma ɗanka ne kai ka haife shi ya fi ka arziki ya fi ka wayewa duk wasu abubuwa na rayuwa ya fi ka kuma yadda ka iya ba za ka ce ah ya za a yi da haifi ɗa ya fi ni to ya za ka yi ba kai ne mai rabon ba Allah ne mai rabon ko dole karɓi rabon da ya yi wato wani malami ya ce kai idan ka kalli ɗan adam shi ɗan adam kawai wato summarizing ne na al'alam gabaki ɗaya duk wata halitta da Allah ya yi ka ce tsuntsaye da ƙwari tsutsotsi dabbobi na ruwa da na tudu to kowace dabba idan da Allah ya baka ilimin da zaka bibiye ta kabi ɗan adam sai ka samu wani abu da Allah ya wa ɗan adam da yake da alaka da waccan dabba ko menene ka sani a rayuwa a halittun Allah to sai ka samu Allah yayi wa dan adam wani abu wanda dabba kaza tana da shi ko ya zama kwaro ko tsutsa ko tsuntsu ko ma wasu dabbobi wanda ba mu sani ba yace domin shi dan adam akwai khasa'is da Allah ya masa akalla sun kai dubu biyar a jikinsa shi kadai yanzu nan zaka ga cewa dun duniyar mutum tana ciwo ka je asibiti sai ya auna auna sai a ce matsalar akiyar ka ne haka ne ko ba haka bane dun duniyar ka take ciwo ko kaurin ka ko gwiwar ka sai a ce matsalar akiyar ka abin yake ko a kafadar ka aka samu wata matsala ta jijiya in ba Allah ba zai yi wannan tarkibin kaga yanzu mu a yadda muke local aka ga kafa ta yi kumburi sai dai a yi ta jike-jike a yi ta shafe-shafe a kafa a jika wannan a shafa wannan a ce a yi masa sakiya a yi masa kaho matsala kuma duk ba a kafar take ba gaba daya a wuya take kaga ta hanyar ilimi Allah subhanahu wataala ya sanar da mu irin waɗannan abubuwa to dai dan adam Allah subhanahu wataala yayi masa khasa'is din da shi kansa bai san su ba kuma har alkiyamar Allah ta tsaya duk binciken da za a yi ba za a iya kure a gano mai Allah yi wa ɗan adam ba. Sannan wani malami yake ta ɗan adam ya gama sanin ko ya san komai kuma bai san kansa ba. Haka ne ko ba haka ba, duk ka zo ka gama bincike ka gano kaza, gaba kaza ta ɗan adam tana da amfani kaza, gaba kaza ta ɗan adam tana da alaƙa da gaba kaza, gaba kaza tana da buƙa, duk ka gano wannan, to faɗa mana yaushe za ka mutu. wane mutum za ka yi shekara da yawa shekaru ko kaɗan ba ka sani ba to duk ma aje wannan me zai faru da kai bayan minti biyar ba ka sani ba to kaga ashe an ƙure gudunka an nuna kai gajiyayye ne ka san wata ba ka san wata ba ka san wasu ba ka san kanka ba to shi yasa Allah subhanahu wataala sai ce wa fi anfusikum da ma akan akankin kawunanku afala tubsirun shin me yasa ba kwa yin duba na tsanaki Allah ya ce wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha hum anha muridun akwai dalilan kudura Allah masu yawan gaske a sama ko a ƙasa mu kai mu kawo muna tafaganniya amma mun kauda kai daga dauka izina a cikin wayannan halittu da Allah subhanahu wataala yi Allah ka datar da mu sai Allah yake cewa wa fis sama'i rizqukum a cikin sama akwai arzikinku me ake nufi da arziki mafi yawan malaman tafsiri suka ce ruwan sama ake nufi domin ruwa daga sama yake saukowa Allah subhanahu wataala yake cewa wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa Allah subhanahu wataala shi yake saukan muku da arziki daga sama me ake nuna mana ruwa shine kashin bayan arziki kuma in muna da lura Allah yana nuna mana in dai akwai ruwa ana yin sa to an yi muku komai da za ku samu kyakkyawar rayuwa noma da kiwo sune kashin bayan rayuwar ɗan adam kuma suna samuwa ta hanyar ruwan da Allah yake samarwa noma da ruwa ake yin sa in ma noman rani ne to sai an haƙo ruwa daga ƙasa sannan za a yi wannan noman sannan tsirran da suka fito su ne dabbobin nan za su ci su rayu mu ma mu rayu tare da su a nan ana mana hannunku mai sanda cewa in dai arziki kuke noma kuke nema to ku baiwa noma da kiwo muhimmanci idan kuka durfafi waɗannan abubuwan wallahi sai dai ku ba wasu ba dai a baku ba sai dai wasu su yi maku Allah ba ku mu samu ba za ku yi wasu Allah ba ku mu samu ba wato ina cewa ina ma gwamnatocinmu na arewa su fahimci irin wannan abin da Allah ke faɗa mana su yi tsayin daka su yi abin da sai dai mu yi ma waɗansu gori ba dai a yi mana gori ba na faɗa ba su ɗaya ba cewa ƙasar jigawa kaɗai wallahi idan za a noma ta za ta ci yadda Najeriya da ma wajen Najeriya. Ƙasar jigawa kaɗai ina tabbatar mana da wannan. Inda za a ce a nome ta noma na rani da damana, wallahi abincin da za a noma ya fi ƙarfin wannan ƙasar tamu. Ƙasar nan ba za ta iya cinye abin da za a noma a jihar jigawa ba kaɗai, ballantana a ce jihar Kano. ballanta na jihohinmu na arewa da Allah ya yi mana albarkar noman da babu a wasu ƙasashe. Za ku yi mamaki yanzu akwai shugabannin ƙasashe wanda suke zuwa Najeriya a ba su hayar waje su noma amfanin gona su kai ƙasashensu. A kowane lokaci da na je Egypt, wani ɗan ƙasar yake cewa lokacin wasu Mubarak, Mubarak, yake ta Mubarak a kwanan nan yake neman ya haɗa gwiwa da ƙasar Najeriya a ba shi aran wuri domin ya yi noman doya ya kai Egypt domin ba su da ƙasar da za ta karɓi noman doya. Mu Allah ya ma wannan ni'ima. A yanzu akwai ƙasashe masu arziki ba na wasa ba, amma kuma Allah bai yi musu ƙasashe da ake yin noma ba, ko dai yawan duwatsu ko kuma taurin ƙasa. Yanzu hakan nan wani yana bani labari cewa ƙasar Saudiyya akwai kasashen da ta karbi hayar wurare da take noman shinkafa da alkama kasashen mu kuma na Afirka domin daga cikin ni'imar da Allah ya yi mana mu dinna mu ne raunana kuma Allah sai ya mana ni'imar da babu a sauran yankuna wannan kasar tamu wallahi kasashen turai da Amerika suna kwafa akan kasashen da Allah ya mana na Afirka saboda ba su da wannan ni'ima wani bawan Allah yake faɗa mana cewa wanda daga cikin 'yan kasashen China ana ɗauke da shi daga Abuja daga Kaduna zuwa Abuja ana tuka shi ya ga tafasa ga tanan a bakin titi sai yake ce ma direban da Allah wannan gonar waye aka ce ai ba ta kowa bace yace yanzu idan ya diba ba wanda zai ce masa komai yace in kana so ka sauka ka diba ya sauka ya ɗebi tafasa ya ɗeba ya so mace tana danya yace yanzu ba wanda zai ce komai yace ba wanda zai ce komai dan Allah ka duba mu yanzu mun dauki tafasa wani abu abinda wannan ganyen yake dauke da shi na alfanu wallahi Allah kadai sai iyakarsa to duk Allah yayi mana wannan amma mun watsar sai mu tafi muna Allah ba ku mu samu wani abun tausayi wani abu ne namu za a dauka aje a sarrafa a zo a sayar mana tsada wani bawan Allah yake cewa in kana magana green tea to babu wani green green tea a duniya mai amfani kamar na ƴaƴan tafasa ko kofi babu kofi mai tasiri kamar ƴaƴan tafasa duk mu Allah ya ma wannan ni'ima ga ta nan available kadiba har ka gaji kyauta ba wanda zai ce ma daina to wannan ni'imomi ne Allah ya mana ashe idan da muna da basira da sanin ciwon kai wannan abuwa za mu alkinta wannan abubuwan za mu tsaya ya zama ainihin mun sarrafa su mu amfana matasa mu su samu wurare na ayyuka a samu kamfanoni da za a yi wannan yanzu ɗauki dabbobin nan namu da Allah ya mana shanu da awaki da ake ɗauka a kai kudancin ƙasar nan wasu 'yan ƙasar waje suke cewa 'yan arewacin Najeriya kidakumai ne dole a yi ne mu yanzu in mu Allah ya ma wannan shanu ya za a yi mu ɗauka mu kai su wasu jihohi ko wata ƙasa masana'antu ya kamata a samu wanda komai na jikin shanun nan kuɗi ne kasusuwansu kuɗi ƙahunansu kuɗi fatarsu kuɗi namansu kuɗi kuma idan aka yi kamfanonin matasa sun samu abin yi kuma an huta ainihin abubuwa da ake yi wa masu fataucin shanun na kisa ko wulaƙanci ko wani abin da ya kamata haka sai dai a zo a sayi naman a sayi sauran abubuwan amma Allah ya mana ni'imomi wanda ba sa lissafuwa kun mun je muna ta kwaɗayi a wani wuri da Allah bai musu abin da ya mana ba to wannan ayar wallahi Allah ya mana yana mana ishara da abubuwa da ya sama mana in muka ɗauki harkar noma da kiwo da muhimmanci wallahi za mu ci mu sha mu azurta mu azurta wasu a zo wajen mu a azurta kuma a yi Allah gode a koma inda aka fito amma kuma kash magani a gonar yaro Allah ka datar da mu to saboda haka wasu malamai suka ce a nan ruwa ake nufi wa fis sama'i rizqukum daga sama arzikin ku yake zuwa shine ainihin ruwan sama wasu malamai suka ce a'a ba wai ruwan sama kadai ake nufi ba eh mun yadda ruwa arziki ne kuma shine sabbin arziki to amma ana nufin maqadirul khalqi kulluha fis sama' abubuwa wanda Allah ya gwargwaje mana na arziki a launin mahafuz a sama yake a wannan kyayyen allo tsararren allo a nan Allah ya tsara dukan arzikinmu kun sha ji cewa akwai budget da ake mana na kullum akwai budget na sati akwai na shekara akwai kuma wanda dama tun da aka halice mu an yi mana wannan budget din to kuma kullum Allah yana gudanar da shi kuma yana can rubuce a wajen Allah subhanahu wata'ala to wasu malamai suka ce wannan shine ma'anan wa fis sama'i rizqukum ma'ana arzikin da Allah ya kaddara muku yana can rubuce a sama tare da cewa shi ma ruwan arziki ne daga cikin arziki da Allah subhanahu wata'ala ya yi mana sai ya ce wa ma tu'adun da ma abinda ake yi muku alƙawari me ake nufi ma to adun nan ma malaman tafsiri sun yi sabani mafi yawan malaman tafsiri suka ce ana nufin aljanna Allah yayi alƙawarin aljanna ga bayinsa na ƙwarai to ita aljanna a sama take bal aljanna tana saman sammai bakwai ga baki daya to saboda haka kenan abinda Allah yake muku alƙawari na aljanna shi ma a sama yake wanda daga cikin malaman tafsiri ina ji ibnu usaymin ko kuma ibn Juzai ko wanda daga cikin su yake cewa domin Allah ya sa annabi Adamu aljanna shi yasa aka ce ihbitu minha to shi alhubut a larabci shine sauka daga sama zuwa ƙasa to wannan shi ya nuna cewa aljanna kenan a sama take wasu suka ce a'a abinda ake nufi da matu adun nan da aka ce wa fis sama'i rizqukum kaman khas ne to kuma da aka ce wa matu adun to duk ma wani abin da aka yi maku alkawari ko wanda yake kyakkyawa ko akasinsa ko narko ko rahama to duk gabaki ɗayansu dai a sama suke ma'ana an rubuce su an taskace su a wajen Allah subhanahu wata'ala to Allah sai ce fawa rabbis sama'i wal ardi wato wani daga cikin larabawa ya haɗu da wani yake cewa da Allah karanto mun wani abu da ka sani na alkur'ani sai ya karanto mashi farkon wazariyat da ya zo ya faɗi wannan abubuwa da Allah ya yi wa fi ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum zuwa karshe to sai ce fa wa rabbis samai wal ardi innahu la haqqun mithlu ma annakum tantiqun ko mithla ma annakum tantiqun sai yace yanzu Allah subhanahu wata'ala har sai yayin rantsuwa a gaskata shi yanzu mahalicci mu sai yayin rantsuwa a gaskata shi yayi ta maimaita wannan kalmar sai ran sai fita ma'ana yana ganin kai taurin kan yan adam ya kai inda yake yanzu har sai Allah ya rantsuwa sannan mu yarda da abin da ya faɗa ai ya kamata mujarradin labari da Allah ya bayar kawai wace mun gamsu to amma Allah ya sani akwai masu kunnuwan kashi akwai wanda sai an maimaita an maimaita wani ma sai an rantse to Allah sai ya rantsuwa da kansa subhanahu wataala sai ce fa wa rabbis samai wal ardi ina rantsuwa da ubangijin sammai da ƙasai innahu tabbas shi to shi ne wasu malamai suka ce ana nufin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa shi manzo alaihi salamun la haƙƙun gaskiya ne misla ma annakum tantiqun yadda ka san kana magana ka san ba ƙarya bane yanzu idan ka zo ka ce ma wani wani ina kwana ina zaka wannan kalmomin ka san ba mafarki bane kai kake faɗar su ka san cewa ba wani ka yake fita ba kai ne to manzo alaihi salam gaskiya ne sama ma da wannan ko kuma alƙur'ani shi alƙur'anin nan innahu la haqqun shi alƙur'anin nan gaskiya ne mithla ma annakum tantiqun yadda kuka san kuna magana wannan furucin zancen ku ne ba na wani ba to alƙur'ani shi ma gaskiya ne daga Allah wasu malamai suka ce a'a wancan rizqukum wa matu adun alƙawarin can na arzikinku da Allah ya ce, Ya ba ku, to wannan arzikin lahaƙun, wallahi arzikin nan gaskiya ne, mithla ma annakum tantiqun yanda kuka san kuna furci. Sai wani malami ya ce, To, kenan abin da za mu fahimta, tunda Allah ce wa fi sama rizqukum a cikin sama akwai arzikinku, kuma arzikin nan innahu lahaƙun. arzikin nan gaskiya ne mithlu ko mithla ma annakum tantiqun yanda kuke furci to ma'anan wannan yanda ka san baka isa kai magana da harshen wani ba to haka nan baka isa ka ci arzikin wani ba yanda wani bai isa yayi magana da harshen ka ba ya furta magana magana da harshen wani daban da yawun wani daban haka ne ko ba haka bane zaka ce to yanzu zan yi magana da yawun wani to amma dai ba da harshen sa baka isa ba in ka ce magana da yawunsa ka isar da sakon da yace ka isar ko kuma ka isar da muradin da yake so ka isar amma dai ka yi magana da harshen sa baka isa ba to yadda ka san wani ba zai iya furta maganganu da harshe naka ba kuma shi yake so ya faɗa to haka ba wanda ya isa ya ci arzikinka shi yasa ma a wata aya Allah ya ce ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم daga cikin dalilan kudura Allah subhanahu wataala akwai halittar sammai da kasai da kuma sassabawa harsunanku babu wanda Allah ya yi wa wannan ni'imar a halittu da muka sani sai dan adam kun ga duk dabbar da ka sani ran da aka haife ta rannan za ta so mafurta yaranta. Kyanwa ce, akuya ce, tsuntsu ne, randa ya zo duniya lokacin zai iya furta yaransa. Saboda me, saboda Allah ba zai ba shi dama ya furta wani yare wadda ba nasa ba. Amma kai da ni da mu, saboda Allah ya tanade mu, mu koyi duk wani yare a duniya. To sai ka yi shekara guda aƙalla rikodin kaɗai kake ta yi. shekara guda za ka kana rikodin domin a baka dama in ka girma wata ƙasa da ba ta ka baka koyi wannan yaran yanzu da za a haifi jinjiri a yau a garin dutse a ɗauke shi a kai shi saudiya bai san wani bahaushe ba in ya tashi balarabe za ka ji bai san hausa ba duk da cewa mun san maganganunmu da baka muke yi to amma Allah ya da za a kai shi inda ake magana da hanci ai kun san wanda suke magana da hanci kasar China to shi ma da hancin za ku je yana magana saboda ya tashi a wajen wani al'umma kuma haka Allah ya tsara su sai kaga mutum daya ya iya Hausa ya iya turanci ya iya larabci ba fulatani ne ya iya fulatanci ya iya barbarci ya iya ibanci duk shi kadai muna jami'ar islamiyya ko wani malami dan indiya yare gangariya da yake ji lafiyayye kaman haifaffen yaren yare 18 kowanne idan yana fafatawa da dan yaren sai ka ce wannan haifaffen wurin ne shi kadai in ba dan adam ba wa Allah ya ma wannan ni'ima kaga dan adam shi kadai Allah subhanahu wataala yayi ma wannan ni'ima to shi yasa Allah yake cewa lallai shi abinda aka ambata gaskiya ne irin yanda kuka san cewa kuna yin furici to anan sai yake cewa wa fil ardi yace a cikin ƙasa min aljibali wal bihar dangane da zu da wato kama daga duwatsu zuwa kuma koguna wal ashjar da bishiyoyi wa thimar da ‘ya'yan bishiyoyi wanda ba da tsirrai wa gairi da wani wannan ayatun duka ayoyi ne ce da lalatun duka izinoni ne ala ƙuduratun lahi subhanahu wa ta'ala a bisa cikakken ikon Allah subhanahu wa ta'ala wa hadaniyyatihi da kuma kaɗaitakarsa amma kuma lilmuƙinin ga wanda suke masu sakankancewa wanda bai sakankancewa bai fahimta komai a cikin wannan abubuwa da ake faɗa wa fi anfusikum haka nan ma a cikin kawunan ku ayatun akwai ayoyi da kuma dalilan kudura yace min bad'i khalqikum tun daga farkon halittar ku ila muntahahu hayya zuwa tukewa halittar wama fi tarkibi khalqikum da kuma abin da yake tare da jerin halittar ku min al'ajaib na daga abubuwan mamaki yake cewa allamsu fil yadi a shafa abu aiki ne wanda yake na hannu to nan sai yace wal basar wannan ina jin akwai sakaf da Allah wanda yake da asalin raddul azhan ya duba mana anan dole akwai wani abu ya kamata a ce kaza sannan wal basr kaza to amma nan sai ce waddam'u fil aini hawaye kuma a cikin ido sai ce wan nafasi washammi wal mukhatif fil am da ainifin numfashi da kuma shaka a jiwari ko kanshi da majina wannan kuma duk daga hanci ne والكلام والذوق والطعم والريق والأكل والشرب في الفم yace wato da ɗanɗana abubuwa aji wato yace da zance ma'ana yin magana da kuma ɗanɗana zaƙi ko gauri ko wani abu da kuma aji mai daɗi ko marar daɗi da yawu da ci da sha wannan kuma duk daga baki ne yace wasam'u wan nawm fil udhni sannan kuma da bacci da ji wannan kuma duka daga kunne ne me yake bacci ido yake bacci ko kunne ido ke bacci ko kunne idanuwa fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada kaga ashe bacci a kunne yake yawa to shi yasa ba da yake cewa da ji da bacci duk a kunne sai ya ce wa sha'ru fi mawadihi sannan gashin jiki da yake fitowa kowa akwai mahallinsa ka taba ganin gashi a jikin goshi kaga gashi ba zai fito a tsakiyar goshi ba mahallinsa bane ba ka gani to saboda haka gashi sai ya fito inda Allah subhanahu wataala ya sanya shi sai ya ce wal ga'iti war rihi min ad-dubur yace da rihi da ba haya wannan kuma daga dubura wal bawl wal madhiyu walwadiyu walhaidu min alqubli yace su kuma wannan abubuwan duka daga gaban dan adam suke fitowa sai yace wal farqu bainal zakari wal untha yace sannan kuma ga yanda Allah ya bambanta tsakanin da namiji da ya mace fisadai a wajen yanda mamuna za su fito wa mace amma banda namiji wal farj sannan kuma kowa al'aurarsa daban ma anna kullu zalik tare da cewa da namijin da macen mimma iz zakari wal untha Allah ya halice su ne daga maniyin namiji da mace wa min abin wahidin wa ummin wahida kuma daga mahaifi daya da uwa daya Allah ya samar da su sai ce wa fiqtilafil alwan hakanan akwai izina a wajen bambancin wato kaloli yadda aka yi wancan fari baki da sauransu wal ashkal da kuma wanda ya zamo an yi yanayin su daban-daban ko kauri ko sirantaka wal maqadir da kuma yadda aka gwarwaje tsawo da gajarta da tsaka-tsakiya wa fil batin kadhalika sifatun misal sifatin zahira yace to haka nan ma a koye akwai bambancin halaye irin yadda bayyane yake kamar yadda na faɗa wani yana da fushi wani ba ya da fushi wani da haƙuri wani ba haƙuri wani da rowa wani da kyauta kaga wannan duk a ciki suke ba a goshi zaka gani ba ba za ka taɓa ganin marowaci ka ce na gane ta fuska ba ko kun mai kyauta duk da cewa akwai wanda suna da ilimin da suka tsinkayo wannan akwai wanda Allah ya ba su wato wani ilimi in suka haɗa ido da kai za su gano wane mai kyauta ne ko marowaci wane mai alheri ne ko mara alheri dan ba lokaci da na ba ku wata kisa za ta nuna wannan to amma dai ba lokaci za mu tsaya a nan insha Allah mu amsa tambayoyi bismillah amin
Allah ya sa ana yana da kuma wanda ya shuka har yana da kuma azumi ya zo baya da yi saboda yi da To, tambayar da yake yi mutumin da ya tsufa yana gigin tsufa haka ba zai iya azumi ba, to me yi hukuncinsa ta fuskar azumi? To, tsufa kala biyu ne, akwai tsufa tukuf mutum yana cikin hayyacinsa. ana ganewa ya tsufa tukub da hankalinsa da komai amma ba zai iya azumi ba akwai kuma wanda ya fita daga cikin hayyacinsa yana fitsari sai ce ga maciji akwai irin wannan wani yana cin abinci ya rike hannunsa ya ce ya kama barawo yana ce masa abinci to kaga wannan ya fita daga cikin hayyacinsa irin wannan babu wani alkalami a kansa ko sallah ko azumi babu to amma idan ya tsufa tukub da hankalinsa da komai azumin ne ba zai iya ba to shi kuma sai ya ciyar. Anas ɗan Malik da ya tsufan da ba zai iya azumi ba sai ya ciyar da mutane a mamadin azuminsa. Bal Ibn Kafir ma yake tashi Anas wani lokacin tun farkon azumi ranar farko sai ya abincin mutum talatin sai ya ciyar da su shi kenan ya gama. Tunda ba zai yi azumi ba. To wannan dai shine hukuncin. In ba ya cikin hankalinsa ba ma sai an ciyar ba. Inda hankalinsa to shine sai a ciyar a mamadin azumi. Na'am.
wannan ya ce malami ya ci kashi da goma sha takwas amma a lokacin kadara a kamar yin sai na haɗa kawai a lokacin sana sai ya guda da yana da goma zuwa wurin goma sha ɗaya amma da ya yi su ba su da kyau sosai sai wanda ya ci kashi da ta sai ya yi zama yana da goma sha takwas da ɗaya amma yanzu farashi ya yi sanda sun kuma da kaya da kuma da na zuwa da wasu da da da da to ya zama da kuma sha sun biya ko kuma biya da haka ko kuma ne ya irin wannan kadara da na samu ita zagaya
kun yana tambaya akan bashi aka bashi na wasu abubuwa guda biyu shi abin kowanne ɗaya ana sai da shi ko dai dubu takwas ko dubu tara tun can baya to ya zuwa yanzu bai biya bashin ba kuma kowanne abu ana sai da shi daga dubu hamsin zuwa dubu sittin to yanzu tambayar da yake yi wancan kuɗin da ya sai da kayan zai biya ko ku a kuɗin kayan na yanzu to alhamdulillah an yi sa'a ca ba kuɗi aka baka ba kadara aka baka yanzu ko dai ka ɗauko abun kuɗi shi wannan abun ka ɗauko ka basu ko kuma ka ɗauko kuɗin wannan abun ka ba su. Wato, ku gane akwai bambanci tsakanin wato kuɗi da kuma kadara ta fuskan biyan bashi. Abinda malamai suke cewa, idan mutum ya ba da bashi, bashin nan tafiya ta tafi aƙalla ya zama sulufin ƙimar abin ya rage na kuɗin. In dai sulusi, ƙima sulusi zai ragu. to dole sai ka ba da kuɗin a wannan yanayin da ake ciki. in muka ce kuɗin ba dole sai kuɗi ba ka ba da abin kuɗi abinda nake nufi da wannan maganar yanzu ka kaddara wani ya ci bashin naira dubu biyu a 1980-81 bai biya ba dubu biyu to yake so ya biya a bana to yanzu dubu biyu zai ɗauko ya ba mai kuɗin koya za a yi kai kanka ka san ka cuci wannan mutumin in ka bashi wannan kuɗin saboda 80-81 kai aliya 82 ma irin motar da ake zaba ba harka naira dubu biyu take sabuwa katakau a cikin ledata dubu biyu wannan motar to yanzu shi kenan sai ka ɗauko dubu biyu ka bashi kaga dai kudin lita biyu ka bashi na man fetur wala Allah kudin ba zai kai wani abu mai kima na karafunan jikin motar ba to anan sai mu ce yanzu ba dubu biyu za ka bashi ba a duba a ga mai dubu biyu za ta saya 1981 sai ka ba shi wannan abin. Wannan shi ne adalci. Amma ya za a yi shekara ashirin sha biyar su wuce mutum ya baka rancen ɗari biyu ka ba shi ɗari biyu yanzu. Ka cuce shi kai maka sani. Saboda haka sai a duba a ga cewa bahon shinkafa nawa yake. To sai ka ba shi bahunan shinkafa na wannan kuɗin da karanta. kaga shi kenan yadda ka mora da ya baka shi ma ya mora a halin yanzu Allah ya samu dace
wannan yake cewa assalamu alaikum Allah ya rama da safana mala shi da aya zuwa wannan da aya suna zai da kuma da sassa da masa da aya ko kuma zai kuma a ajiyoyi sai sake da kuma misali a kan tunanin kawai da ke
to tambayar da yake wani mutum zai iya karanta rabin aya a cikin sallah wannan ragwantakar da mai ka ba rabin aya Allah gafata ba da yanzu idan muka duba ayatul dayn shafi ɗaya ne shafi ɗaya ne to ko ita bai bai dacewa ya saba ma sunna kace ka karanta rabi domin ayatul dain tun daga farko har ƙarshe kowane bangare tana da alaka da abin da yake biye da shi abinda malamai suka ce karanci aya daya ita kuma ayar mai cikakkiyar ma'ana domin akwai ayar da sai ka hada da mai bi mata misali fawailul lil musallin kawai ka duka ah kai ma ka san baka kyauta ba ai sai ka karasa ko ba haka ba to ko aya ce idan ba ta samu cikakkiyar ma'ana ba ba za ka yi ta ka duka ba saboda haka karanci aya mai cikakkiyar ma'ana daga farko har zuwa ƙarshe ita ce za ka ɗora wa fatiha in kai wannan shi kenan sallar ka ta yi
kuma wallahi malam na sai wanda wasu ne
tambayar da yake akwai yara a unguwa wanda iyaye suke ba su kiran sallah kuma yaran ba su iya kiran sallan ba to kuma yanzu ya halatta kenan a ci gaba da barin yaran suna kiran sallan a haka bai halatta ba wato bayan Allah na faɗa na faɗa na faɗa ni da a ce ina da wuƙa da nama to ladanan da zan sauke daga ladanci wallahi ɗaruruwa ne saboda kwaɓa suke ba ta wasa ba a kiran sallah sai ka tara masallaci ɗari wallahi da wahala ka samu biyar da suka iya kiran sallah daga masu Allahu akabar ko akabar da ashahadu da irin waɗannan faso ne ladanan da ake abin nan in aka fassara maka abin da kake faɗa wallahi kuka za ka yi kaji mutum yana cewa a shahadu Allah ilaha illallah na ku shaida tambaye kai ke yanzu shawara kai ke da ba ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ko koyi fasa a shahadu anna muhammadar rasulullah na ku shaida annabi muhammadu manzon Allah ne yanzu shawara kai ke da ba ko ka ce ya shaida ko ka ce ya bari yanzu da Allah wannan ladani ne a salatu khairun minan naumi shin koyin sallah tafi bacci tambaye ka yake yi tafi bacci ko ba tafi bacci ba dan Allah babu su a ungo kuma akwai su ne mafi yawan lada ne a halin yanzu wato an rena addini ana gani a titi ma sai a dauka ladanci bayan Allah wallahi tsada gare shi ladanci abu ne mai kima sayyidina Umar yana cewa wallahi inda zan zamo ladani a ce ban samu ne aikin haji ba ban yi umara ba duk ban damu ba in dai na samu na zamo ladani saboda matsayin ladanci a musulunci to amma mu yanzu ladani shine koma da baya sai wani tsoho wanda ba a yayin sa saboda an canfa wai in kana kiran sallah talaucewa kake injuwa injuwa kawai duk wani molanka ne ana cin mutuncin addini tsakani da Allah saboda haka duk yaron da bai iya kiran sallah ba bai halatta a bar shi yana bata kiran sallah in ana so yaro ya kiran sallah a zauna da shi a koya masa ya iya to daga nan sai ya ci gaba da ainihin kiran sallah lokaci yayi mana halin sa zamu tsaya anan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم توفنا مسلمين والهقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى اللهم اغفر لوالدينا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا يا رب العالمين اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم طبنا يا رب العالمين akwai bayan Allah da suke da bukatu akwai wani bawan Allah da yasa take waje tana karatu suna dab da jarabawa ko kuma sun gama kita da Allah ayi mata addu'a Allah ya sa a samu nasara kuma Allah ya dawo da su lafiya akwai wani bawan Allah da aka dora masa wani nauyi na shugabanci shi ma ya roki addu'ar mu a bisa Allah ya masa jagoranci riko da hannunsa a cikin wannan harkar shugabanci sannan akwai wanda suke da marasa lafiya da bukatu daban-daban Allah kafi mu sanin su Allah muna tawassuli da wannan ibada ta mu Allah ka karba musu wannan addu'o'i ka biya musu bukatocin ya Allah اللهم أنت بحاجاتنا عليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين اللهم أنت بحاجاتنا عليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين اللهم أنت بحاجاتنا عليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك وانعم وأكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين